وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar alhamis goma ga watan zulƙa'ada alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda kuma yau uku ga watan takwas agusta shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya allah ya haɗa mu a wannan unguwa unguwar sheshe bakin bishiya da ke cikin ƙwariyar garin kano a wannan ƙasa ta mu ta najeriya bisa munasaba ta auren ɗaya daga cikin 'yan uwanmu matasa masu ƙoƙarin hidima wa addini alhaji jamilu sani sheshe wanda za a ɗaura aurensa in allah ya kai mu ranar lahadi ƙarin aure da zai yi kenan na biyu sai muka ga ya kamata wannan ya zama wani dalili kuma na haɗuwar mu da yi wa juna barka tare kuma da tunatar da 'yan uwa a kan abin da yake da mahimmanci a addini musamman kuma abin da zai fi amfani da mu a wannan lokacin to yau a tare da ni akwai manya-manyan malamai da za mu haɗu mu gabatar da wani topic mai matuƙar mahimmanci wanda taken topic ɗin shine ahlu baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am wannan shine topic ɗin da zamu tattauna a kansa na ɗaya saboda mahimmancinsa a addini ya ala baiti rasulillahi hubbukumu fardun min Allah fil qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu kamar yadda aka danganta waɗannan baitukan zuwa ga imamu shafi'i Allah ji kansa da rahama ko kuma na wani mutum da ake kiransa ibnu idris to fi kilal amraini baitukan dai sun dace da wannan maƙami to a tare da ni akwai a sheikh abu abdullah lawan abubakar shu'aib ana cewa malam lawan gadon ƙaya saboda ya yi zaman gadon ƙaya da iyalinsa ya yi zaman sakabu a gadon ƙaya sannan ya zauna da iyalinsa a gadon ƙaya ana cewa malam lawan gwale saboda a nan ya taso ya girma asalin gidansu sannan kuma yanzu akan ce malallawan lawan tirayen saboda nan ne masallacin da yake babban limami na juma'a a nan wanda malallawan. lawan malami ne a kwalejin horar da shari'a da darussan addinin musulunci ta kano ta aminu kano legal kenan aminu kano college of islamic and legal studies a bangaren qur'ani kuma limami ne na juma'a sannan shahararren malami mai da'awa a wannan yanki namu na afirka ta yamma a kusa da shi akwai a doktor abdullahi usman wanda Dr. Abdullah Usman gadan kaya kasancewar a nan aka san shi a nan kuma cibiyarsa take santarsa ta yada da'awa shi kuma babban malami ne a jami'ar bayero a bangaren wato continuous education ko continuing education institute of continuing education sannan kuma limami ne na juma'a a masallacin juma'a na Usman bin Affan na gadon kaya kuma shine shugaban rukunin makarantun al-yaqin da nana Aisha kuma malam shi kadai umma ne to kafin mu shiga kai tsaye zamu so mu kirawo dan uwa a Sheikh Shu'aibu Bahir Dorayi mawakin sunna wanda za mu ba shi 'yan mintuna kaɗan ya fara karanta mana wasu baituka da suke da alaka da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da alul bait ko abin da ya samu daga gare shi za mu ba malam minti uku domin ya caja mana wajen da wasu baituka na waka insha Allah malam bismillah wannan minti uku dan ina jin ko mun taba ne za mu kara to da fatan za a taimaka min da amshi amshin shine sahabbai 'yan gatan Allah sahabbai 'yan gatan Allah sahabbai 'yan gatan Allah komai zan sai na ja birki na fara faɗar sunan Allah ya Allah ƙara daɗin tsira da aminci gun manzan Allah. Makiyin ashabu ɓatacce ne baya bin miƙaƙƙar milla. Allah sa soja ikamo shi ya zubo shi cikin mazubin bola. mu gan shi a kwance cikin baro cikinsa kamar babbar kula ya share wani ga alkyabba kamar zai ma zancen Allah amma baya iya larabci tarkibin kwakwarar jimla da mai malan za ka yi da'awar duk jahilci ya yi ma illa da gangan ke inda inda a cikin magana sarkin hila jagoran masu bakin kaya ya kai kara isra'ila wai su za su yi masa adalci su ne suka san shari'ar Allah bai hudan alƙali alkali anya yaushe zai ma shari'ar Allah mai cewa na sanye mutuwa ta shahada ta zo ya fella ashe ma cika baki ne da ma kirci da kutungwila tutar da ya ɗauko ya wullar ya je ya ɓuya cikin bola ya tuƙa baƙaƙen kayansa ku ba shi yaran wasu dan Allah mai zagin na Umar da Muawiya zai ga fushin Allah na zariya shi ya fara gani shi ma na kanan ya jira Allah Muawiya ya shige sa daraja har ma a gurin Allah Mu'awiya kun ga sahabi ne mai fada a gun manzon Allah. Da shi annabi ya tafi Hunain wajen yaƙar maƙiyan Allah. Yakan yi wa annabi sakataren wahayin ƙur'an zancen Allah. Mai kurin cewa ba mutumin da zai zo min yi muƙaballa. Ƙaryar cika baki ta ƙare zaki yayi tauna da Jumula. karo ɗaya ya yi da na hotoro ya kama mura da isa. da hagu ya shanye fiya wota wajen shida baya bismillah ah, to mun ji kaɗan daga cikin baituka da suka shafi sabon annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to yau kuma filin namu gaba ɗaya na ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne kasancewar ahlul baiti babinsu yana cikin babi na aƙida wanda duk wanda ya samu matsala game da abin da ya shafi alaƙarsa da ahlul baiti to yana da babbar matsala a aƙida wanda shi yasa malamai suke kawo batun ahalul baiti a littattafai na aqida kuma su kawo su a littattafai na fiqhu saboda abin da ya shafi fiqhu raba ganima to insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan mika abun magana zuwa ga dan uwana malam lawan Abubakar Shu'aibu Abu Abdullahi trayam tsarin kuma jama'a shine za mu episode biyu a karo na farko malam zai magana minti ashirin sannan zai tsaya ya sha ruwa zai dawo min da abin magana dakta shi ma zai magana minti ashirin to abin da ya rage mana za mu cike episode na farko saboda ya yi saukin turawa kuma ya yi saukin sakawa a tashoshin da muke da su insha Allah kamar sunna tv da wisal da afirka da manara da sauransu watakila ma kuma insha Allah da gidajen rediyo sannan kuma sai mu koma sai mu sai a kira sallah sai kuma mu koma episode na biyu insha Allah tabaraka wata'ala a kafin nan muna matukar nuna godiya ga waɗanda suka taimaka wajen tabbatuwar wannan zama musamman abokanan shi wannan ango irin su alhaji gali ahmad dan tata da sauran manya-manyan aminansa su alhaji rabiu da sauransu wanda suka haɗu suka tabbatar da ganin faruwar wannan lakca allah ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma muna godiya ga 'yan social media wanda su ma muna tare da su a nan a tun daga kan jagorancin social media na kano karkashin jagorancin Uwais al-Arabi da mukarrabansa su Malam Abairu da kuma su Bashir journalist da kuma ƙungiyar jama'atu izati bila wa kamata sunna ƙarƙashin jagorancin agaji wanda daraktan agajin yana nan muna tare da shi su suka suke ba mu tsaro a Malam Muktar Tudun Wada da kuma ƙungiyar agaji ta masallacin Usman bin Affan wanda shi ma jagoransu da sauran jagororin agaji duka suna nan da kuma uwa uba sunna TV da sauran masu ɗauka duka muna mika godiya zuwa gare su Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi akwai ɗaya daga cikin ƴan uwanmu aminai kuma waɗanda tare da su aka dinga ɗawainiyar shirya wannan lacca wanda Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa Alhaji Abba Garba Karfe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mahaifiyarsa Allah ubangiji ya sa ta aljanna da sauran duka waɗanda muka rasa ba tare da lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga shi dan uwa malam lawan sai ku taya ni kirgawa malam zai maganar minti ashirin insha Allah falyatafaddal mashkuran ma'ajura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan abin da ya kamata a yi shimfiɗa da shi a matsayin gabatarwa dan uwa mala abubakar abdulsalam ya riga ya gabatar kuma kamar yadda kuke gani lacca ce wacce take da alaka da kidanye mana lokaci hikimar da ta sa haka saboda mahimmancin maudu'in da faɗinsa wanda in an saki kowane ingarman doki zai yi sukuwarsa ya gama ba tare da ya iyakance shi ba wannan maudu'i maudu'i ne mai matukar mahimmanci maudu'i ne wanda kai tsaye yake da alaka zuwa ga kalmar shahada domin yana karkashin muhammadun rasulullah da abin da aka ce ahlul baiti kai tsaye yana taba matsayi da alfarma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma imani da shi ciko ne na imani da Allah subhanahu ta'ala. ahalul bait ma'ana yan babban gida wanda gidansu shine gida duk gidan da ba nasu ba kango ne gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine babban gida duk gidan da ba shi ba karamin gida ne yan wannan gida su ne yan babban gida duk wanda ba su ba ɗan ƙaramin gida ne son su da ƙaunarsu da kare martabarsu addini ne Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana haka cikin tarin ayoyi na alkur'ani wanda lokaci ba zai ba mu damar mu yi ishara zuwa gare su ba amma dukkan ɗalibin ilimi mai halartar majalisai na ilimi ya san cewa wannan abu sananne ne wanda yake a fili kuma a faifai Allah maɗaukakin sarki ya raya mu da ƙaunarsu ya kashe mu da ƙaunarsu kuma ya tashe mu tare da su ahlul bait kamar yadda wannan shine taken wannan lecture tamu kalma ce wacce aka gina ta da bangarori guda biyu bangare na farko ahal bangare na biyu kuma albait ahal ana nufin ma'abuta albait ana nufin gida ko daki ana nufin gida ko kuma ɗakuna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matayensa suke ciki uwayen muminai shi asalin gida yana ginuwa ne da mai gida da kuma matan gida sai kuma abin da gidan zai haifa na ‘ya'ya na zurriya asali idan aka ce gida to dole ne ka hararo waɗannan abubuwa guda biyu a fuskarka ko a zuciyarka abu na farko akwai mai gidan abu na biyu kuma gidan nan akwai uwayen gidan yanzu da mutum zai gina gida bai da mace a cikin gidan ba ka kiransa da suna mai gida saboda wannan gidan bai cika ma'anarsa ta gida ba tukuna har yanzu don haka rukunnan gida guda uku ne samun gida da shi mai gidan da kuma ita mai gidan ma'ana matan da suke zaune a gida. za ku yadda da ni a matsayinmu na hausawa haifaffun kano ko ba haka ba bahaushen kano yana da wani karin magana da yake cewa wai neman magana an ce da gwauro ya iyali da mutum zai gina gida amma bai da mata a cikin gidan to baka kiransa da suna mai gida amma da mutum zai kasance yana da mata to ko da ma bai mallaki gida ba ka ce da shi ya iyali kuma a ce da shi mai gida na ɗauko mana wannan ne don mu fayyace ma'anar kalmar ahalul baiti 'yan gida wanda su kuma 'yan gidan ba za su samu ba sai bayan an samu gidan da mai gidan da kuma uwar gidan da aka kenan asali a gida shine samun mai gida da kuma samun uwayen gida matan gida ko kuma matan gida asalin wannan matsala tamu tushenta wanda shine abin dosano hasken bayani daga gare ta cikin alkur'ani su ne ayoyin cikin suratul ahzab tun daga aya ta 28 har zuwa aya ta 34 wanda idan ka kalli waɗannan ayoyi ga baki ɗayansu za ka ga suna magana akan annabi ne da matansa ubangiji subhanahu wataala a farko ce ya ayyuhan nabi qul azuwa azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn وكان ذلك على الله يسيرا ومن من منكن لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كعهد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا كبيرا wannan ita ce tushen magana akan iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani malaman tafsirin musulunci suka ce waɗannan ayoyin baki ɗayan su magana suke akan abu ɗaya daga farkon su tsakiyar su har zuwa ƙarshen su magana da mai gida uban masu gida shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magana da uwayen gida uwayen dukkanin wata mai gida sune ne matayen manzon Allah amincin Allah ya kara tabbata a gare su a gurguje ya uwa zan yi magana akan gaɓoɓin zance guda takwas gabar zance na ta farko me ake nufi da ahlul baiti a wajen waɗanda ba su yadda da matan annabi a matsayin ahlul baiti ba ba sai na faɗi sunansu su ba kun san su me waka ya riga ya mana ishara zuwa gare su wannan littafin da yake hannu hannuna sunansa al-mawsu'a ma'al ithnai ashariya fil usul wal furu wani profesa ne masanin fiqh da aqidar musulunci ya rubutu akai dukkanin wata mas'ala da ake samun sabani tsakanin musulmi da yan shi'a sai da ya tattauna ta anan ya kawo hujjojin kowa ya zube ban ta, ya rage mana ni da kai masu sauraro mu zaɓa mu gasa to da haka game da cewa ahlul bait a cikin wannan ayar wanda waɗansu suna ganin cewa ahlul baiti a cikin wannan aya babu matan annaba a ciki tare da cewa ayar da su ta fara da su ta tike amma aka ce kuma duk da haka babu su a ciki to bari mu ji masu irin wannan aƙida me suke nufi Dr. Ali Ahmad Salus yake cewa wa yara shi'a annahu la silata lahu bima qablahu wala bima ba'dahu yan shi'a suna ganin cewa wannan aya da na karanto mana a cikin suratul azabi ko in ce ayoyi ƙarshen ayar bai da alaƙa da tsakiyarta tsakiyarta ba ta da alaƙa da ƙarshenta da daka su sun yi wa ayar gundumi kun san gundumi ko a sare kan bishiya a sare kasar ta bata gundulmi babu sama babu ƙasa suka ce faɗin Allah da ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaga da mata aka fara wannan wajen bai da alaƙa da inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait haka nan suka ce inna ma yuridukumullah inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ba ta da alaka da ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya nisa annabi man ya'ti kunna bi fahisha wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi suka ce duk ba su da alaka da inna ma yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt suka ce ahlal bayt daban nisa kuma daban yace wa inna ma huwa khasun bin nabi wa sayyida fatima az-zahra wal imam ali wa ibnayhima al-hasan wal husayn suka ce kadai kalmar ahlul baiti a cikin aya ta keɓanci na fatima uwar sharifai Allah ya kara mata yadda da kuma sayyidina ali da kuma ƴaƴayensu guda biyu alhassan da husaini ma'ana ko a cikin gidan sayyidina ali ba kowa ne ahlul baiti ba su a wajensu shi yasa ba za ku ji dukkan ƴaƴan suke kira ba aina na fatima ba hassan da husaini kadai ta haifa ba akwai na ukun su akwai ta eh, hudun su ummu kulsum amma duk ba sa sa su a cikin ahlul baiti su a wajen su Hassan da Husain da Fatima su ne kadai ahlul baiti da kuma sayyidina Ali radiyallahu anhum jami'an Allah ya kara musu yadda baki da sai ce wa annahu yadullu ala ismatihim kuma suna ganin wannan aya tana nuna cewa ahlul baiti na na Fatima Aliyu Hassan al-Husain Allah ya kara musu yadda ma'asumai ne ma'ana suna da matsayi irin na annabi ba sa sako ba sa kuskure wa min thumma yastadilluna bihi ala madhhabihim fil imama kuma daga nan ne suke kafa hujja da wannan aya kan cewa lalle wannan aya tana nuna shugabancin waɗannan jagorori da kuma kasantuwar su limamai waɗanda ya zama wajibi dole a bi su kuma duk wanda ya zama jagora ba su ba cikin sahabbai zalunta su yayi kwace ya musu wannan shi ne gaba ta farko wanda waɗannan mutane suke kafa hujja da shi akan cewa su ga manufarsu ta ahlul baiti wa qad zahabu ila anna al murada bi ahlil baiti hum ha'ula'il khamsa faqat sun tafi akan cewa ahlul baiti waɗannan biyar din ne kadai mustadillina bi shay'ain dalilan su waɗansu abubuwa ne guda biyu na farko suka ce al-khitab fi qawlihi ankum da Allah yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum da kuma wa yutahhirukum suka ce bil jam'il muzakkar an yi amfani da jam'i na taron mazaje ya dullu kama ya kulun suka ce wannan yana nunawa ne kamar yadda suke faɗa ala anna ayata sharifa fi haqqi ghairi zawjati rasulillah ayar tana magana ne akan waɗansu ba matan annabi ba wa illa in ko da ba haka ba fasiyaqul ayat kenan jerin gwanan ayoyin yaktadi ta'bira bi khitabil jam'il muannas kenan sai dai ai magana da jam'i na taron mataye a madadin a ce an kum sai a ce an kunna a madadin a ce wa yutahhirukum sai a ce wa yutahhirukunna da ka fal udulu anhuma ila al khitab bil jam'il muzakkar kaucewa hakan da aka yi aka maida aka lazzancen zuwa ga jam'i na maza yashhadu bi anna murada min ahlil baiti bayt zawjat wannan wai shaida ce su a wajen su kan cewa iyalan annabi banda matayensa a ciki ahlul baiti mata ba sa shiga ciki hujjar su ta biyu suka ce akhbarun tadullu ala anna fil khamsati al-azhar dalilai wai na ruwaya suna nuna cewa ahlul baiti sun takaitu ga waɗancan tsarkaka guda biyar Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda Fatima Al-Hasan Al-Husayn an gane ko wa bin ruju'i sai kuma shi annabin kansa wa bin ruju'i ila kitabillahi ta'ala idan kuma muka koma zuwa ga faɗin Allah madaukakin sarki zuwa ga Qur'ani to zamu ga duk wannan abin da suka faɗa ba haka bane ba asali ita kalmar ahlu a Qur'ani wanda zamu zo bayani akan ta tana warware duk wannan maganganu da suka faɗa ba hakan take ba wannan maganganu da muka faɗa idan ka duba cikin littafin at-tibyan nasu juz'i na takwas shafi na ɗari uku da talatin da tara za tarar da haka zuwa na ɗari uku da arba'in haka nan littafin majma'ul bayan wanda maktabul haya ko maktabatul haya ta rubuta shi ma an fitar da wannan bayanai da wannan dalilai nasu kan cewa ahlul baiti banda mata cikin sufuli na 22 shafi na 137 zuwa na 139 haka nan cikin jawami'ul jawami eh, jawami'ul jami shafi na 372 haka nan cikin almizan wanda dukkanin su littattafai ne na yan shi'a juz'i na goma sha shida shafi na ɗari uku da talatin zuwa na ɗari uku da talatin da ɗaya da misbahul hidaya shafi na ɗari da uku zuwa shafi na ɗari da tara da ka ya uwa mun ji me ake nufi da ahlul baiti a wajen waɗanda ba ahlus sunna ba sune ne yan shi'a su ba su yadda da cewa matan annabi iyalansa bane ba to ni ko ban yadda za ka ka fitar da matan mutum daga iyali ba wanda ita ce asalin iyali to bari mu zo mu ba su amsa kan cewa me yasa aya ta ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum da wa yutahhirukum bata ce an kunna da kunna ba dalili na farko shi kalmar ahlu wanda asalin ma'anarsa shine iyali larabawa suna girmama iyali duk wanda ya rayu a ƙasashen larabawa ya san al'adar balarabe saboda girman da balarabe yake ba matarsa ko tambayarsa game da matarsa ba a yi yanzu kun ga mu a al'adar mu ta kasar Hausa in zaka tambayi mutum ya iyali ko ba haka ba ya me gidan ya me ɗakin ka ya kaza to su laraba ba a musu haka saboda kimar mace da kishin da suke da shi a kanta to wannan yasa da qur'ani ya tashi sauka tun da balaraban littafi ne kuma da larabawa yake magana a karan farko sai ya sauka da salo irin nasu na ɗabi'unsu da al'adunsu ubangiji subhanahu wataala yana girmama mata matukar girmamawa mace ko ɗaya ce idan Allah zai magana da ita a lamirin maza yake bata mazan ma kuma da yawa ba ɗaya ba sai bata lamiri na maza ya girmama ta mu kalli kisar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin suratu Hud ubangiji yana hakaito mana lokacin da mala'iku suka zo gidan Ibrahim dan su gaishe shi su yi masa albishir za su wuce birnin Sadum su je su halakar da mutanen ludu masu aikata luwaɗi lokacin da bakin suka shigo Ibrahim bai gane su ba to amma saboda ɗabi'arsa ta girmama bako ya maza maza ya je ya kawo musu soyayyen nama matarsa ta ci gaba da yin sabin tana kewayawa tsakanin baki tana ba su abinci cikin tattaunawar da ake tsakanin Annabi Ibrahim da bakinsa matar tana ji tunda tana kai komo a tsakaninsu sai ta ji suna cewa inna ursilna ila qaumi lut ai mu karka damu ba zuwa muka yi dan mu ci abincin ka ba da haka dan ba mu ci ba karka damu mu ba masu cin abinci bane mala'iku ne yanzu ma aikin mu aka yi zuwa ga alƙaryar mutanen ludu mu je mu gama da su me hikimar da yasa aka yi haka saboda Ibrahim da ludu suna da alaka ta jini yan luwaɗi sun raba zumuncin da ke tsakanin Ibrahim da ludu ko ziyara Ibrahim baya iya kai wa ludu saboda in namiji ya je garin danne shi suke yi to wannan yana damun Ibrahim shi yasa Allah ya ce kan aje a halaka su a biyo yi masa albishir ubangiji sai ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat lokacin da matarsa ta ji wannan albishir tana tsaye ita ma abun ya zame mata alƙaƙai ita da mai gidanta fa dhahikat sai ta fashe da dariya farin ciki fa ha bi ishaqa Allah ya ce sai ‘yan mu suka yi mata albishir cewa za ta haifi ɗa mai suna Ishaq, wa min wara'i Ishaqa Yaqub bayan Ishaqa za a samu Yaqub. Qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib tace kai tona yanzu zai yi in haihu alhalin naman yanta daman ni bakarariya ce ga mijina ya tsufa ya kai shekarun da masu irin wannan shekarun ba a tunanin za su yi mace ciki ballantana ta haihu sai yan aike mala'iku suka juyo kanta suka yi mata magana kalu sai suka ce da ita a ta'ajabi na min amrillahi yanzu mamaki kike da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait da mace kadai suke magana amma suka bata lamirin maza suka tabbatar mata da ahlul baiti a nan fa ko da ba ta da shi balma bata taba haihuwa ba ko bari bata taba ba ballantana batun ya taso amma aka ce mata ahlul baiti kuma aka yi mata magana da lamirin maza don girmamawa a gurguje kisar annabi Musa lokacin da yake tafiya ya baro binnin Madiyana zai koma ƙasar Misra bayan ya yi aure daga shi sai matarsa ko batan wata bata taɓa yi ba suna cikin tafiya suka yi makuwa ga duhun dare ga tsoro ga su a cikin dokar daji ba wanda za su tambaya ya nuna musu hanya ballantana ma su ga hasken da za su fita su koma kan hanya ana cikin haka sai Allah ya ja hankalin Annabi Musa ya nuna masa wani haske kamar na wuta a dutsen Turu Sina to halla madaukakin sarki yake so ya bamu labarin wannan kisa sai ce wa hal ataka hadithu Musa idh na naran faqala li ahlihim kusu a madadin imkusi sai aka ce imkusu ita kadai ce fa lamirin maza da yawa aka bata kamar yadda can aka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum haka a kissar annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya kimsa wa mahaifiyarsa dabarar ta je ta sanya shi a akwati ta jefa shi a ruwa dan dai Allah ya tsare shi ya kare shi daga sharrin fir'auna amma a ƙarshe sai ta ce da yar uwarsa bi bayansa wa qalat li ukhtihi qussihi ta ce da 'yar uwarsa bu bayansa ki rinka leƙe daga nesa ki ga ya za a yi da shi fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun a ƙarshe Allah madaukakin sarki bayan ya mika shi ga iyalan Fir'auna dan su tsare shi da kansu suka yi ta neman wacce za ta shayar da shi annabi Musa ya ki karba kowane nono wa haramna alaihi al-maradi amin qabl to a ƙarshe sai 'yar uwarsa ta sake bin baya qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ahlu baitin anan ana nufin mahaifiyar annabi Musa ita kadai amma aka bata sunan ahlul baiti sannan kuma aka bata lamirin jama'ar maza ubangiji yace ce faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da shi zuwa ga uwarsa ma'ana ita ce ahlul baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ire-iren waɗannan suna da yawa ya'yan uwa cikin alkur'ani wanda ita ce amsar da za a bawa duk wanda yake turjiya game da cewa ahlul baiti da ayar ahzabu ta ambata ba da matan annabi ake nufi ba domin inda da su ake nufi da ba za a ce kun ba domin su ai mata ne sai a ce kunna to me yasa a matan ibrahim ba a ce eh, rahmatullahi wa barakatu alayki ba me yasa a mahaifiyar annabi Musa ba a ce da ita eh, eh, takfuluhu lakum wa hiya lahu nasihatun sai aka ce wa hum lahu nasihuna me yasa annabi Musa bai ce da matarsa umkusi ba inni anastu naral la'alli atiki ha bi qabasin ko kaga sai aka ce umkusu aka bata lamirin jam'i sannan kuma la'alli atikum aka bata lamirin jam'i sannan kuma aka kira ta da sunan ahal wannan ita ce amsa ga nan ga wanda yake shakka ko yake taba ba duk wanda ya turje ya cije game da haka to akwai illa guda biyu illa ta farko son zuciya son zuciya shi yake jefa dukkan wani batacce zuwa ga ya kasa fahimtar gaskiya Allah ya tsare mu da son zuciya abu na biyu akwai jahilci ta fuskar ilimi domin wannan baragada da wannan bankaura da wannan irin tsaraici na ilimi mai tutiyar ilimi ba zai yi shi ba a ce duk baka karanta qur'ani ba kake fasara qur'ani da ka wanda aula ma yufassaru bihi alqur'anu alqur'an mafi cancantar abin da yake fassara maka qur'ani shine qur'anin kansa da haka qur'ani ya fassara mana ya ahlul take kuma suwa ake gayawa kuma in an gaya musu ya ake mu'amalantar ta fuskar lamiri lamirin mufradi ake bata ko lamirin jam'i jam'in na maza ko na mata qur'ani ya riga ya warkar da mu daga wannan matsala gabar magana ta biyu ko ta uku ita ce ahlul baiti a wajen abdullahi dan abbas wanda shi kansa abdullahi dan abbas yana cikin ahlul baiti amma ba sa sa shi to amma bari ka ji bahaushe yake cewa wai dillalin wada ai shi ya san kuɗin jariri ba a tambayar kaza hanyar rafi in kana so ka tambayi hanyar rafi wa ka tambaya agwagwa to abdullahi dan abbas in dai sanin qur'ani ne a cikin sahabbai manzo Allah ne ya bashi digirin digirgir hadisi cikin sahih al-bukhari hadisi cikin sunan na imamu tabarani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wannan yaro ya ubangiji ka farfintar da shi addini ka sanar da shi fasarar qur'ani umar dan kaddabi yake jinjina masa yace zakum fatal kahul lahu lisanun sa'ulun wa qalbun aqul wannan yaro da kuke gani abokin tafiyar manya ne yaro ne da ilimi abokin tafiyar manya Umar ya faɗi wannan lokacin da wasu daga cikin sahabbai suke ganin dan me Umar zai rinka dauko Abdullahi dan Abbas dan karamin yaro yana shigo da shi majalisa yace wannan yaro da kuke gani fa yana da ban mamaki musamman akan sha'anin Qur'ani to da haka Abdullahi dan Abbas in dai aka ce maka kaza game da fassarar Qur'ani to magana ta kare a shafa Fatiha a tashi kuma shi da kansa Ibn Abbas ce duk abin da nake gaya muku na tafsirin Qur'ani kaso 99.9 Ali ibn Abi Talib ne ya gaya mu domin shine malamin sa daka wannan fassarar da zan kawo mana ta me ake nufi da Ahlul Bait a cikin wannan aya da maganar Abdullahi dan Abbas mu tabbatar da cewa shi ma daga Ali ibn Abi Talib ya ji domin haka ya faɗa Ya ce duk maganar da yake ɗorarwa game da tafsirin Kur'ani Ali ibn Abi Talib shi ya koya masa shi ne kuma malamin sa to ana ce mun lokaci ya cika dan mu tafi akan ka'ida bari mu bari ma sake kewayawa Allah ya samu to a malam ya gama da bangare na farko za mu waiwaya zuwa ga Dr. Abdullahi Usman gadan kaya Abu Asim shi kuma mu ji abin da yake tattare da shi malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba sai na yi doguwar mukaddima ba dan uwana kuma dukan masu gabatarwa da malamai gaba ɗaya sun gabatar da babban maksudin abin da ya tara mu sai aka ce bari amfani da wannan dama a jefi tsuntsu biyu da dutse kwaya ɗaya. kowa ya sani cewa garin kano garin musulunci ne garin kano garin addini ne garin kano garin ilimi ne wa aka ce kano babbar jalla jadda jalla babbar hausa ko da mai ka zo an fika to alhamdulillahi amana ce ta ilimi yayin da wasu suka shiga riga ta ilimi suka yi ƙarya suka shiga riga ta ilimi suka yi yaudara suka halakar da bayan Allah masu son Allah akwai samari matasa wanda suna son Allah suna son addini duk wanda ya aka ya tashi a Kano kuma dan Kano muna kyauta masa tan yana son musulunci yana son manzon Allah yana son iyalan gidan Annabi sai dai kawai wace hanya ce wace ce fi din da take bashi bayani akan shi Annabi din da iyalan Annabi kuskuren da ake samu shine wani ya ci sa wani bai ci sa ba so amana ce ta ilimi yayin da aka tukuikuya wato al'amura aka cakuda su aka sa su upside down to ya kamata a juya su a yi mutane bayani na gaskiya um, ɗaya ne daga cikin gaɓoɓi da ake halakar da mutane su a halul baiti an zagi halul sunna an ce ba sa son iyalan gidan annabi da wannan ta sa da yawa daga cikin iyayenmu da dattawan mu maza da mata waɗanda suke cikin gari aka hana su su gane sunna aka hana su su fahimci da'awar ahli sunna saboda an cusa musu ra'ayin cewa wai ahli sunna ba san ahlul baiti ba kuma wai ahli sunna ba sa son iyalan gidan annabi to kaga wannan magana ce mai ciwo duk wanda ya ce ma baka san iyalin annabi to ya cuce ka ya zage ka ya ci mutuncin ka Allah ya saka ma Allah wanda alheri akwai maganganu da yawa a bakin sa amma babu lokaci shi wannan mai gabatarwa sai dai Allah shirye shi kawai yawa wayo ya mana ya tura mu sai ya tura mu mu je mu yi kuma sai zo ya tsaye da mu to amma dai zamu ga muku abin da Allah ya bamu karin bayani daga dangane da abin da dan uwana ya faɗa ma lawan shine malamai sun yi sabani dangane da suwai ahlul baiti na farko dai wasu malaman suka ce ahlul baiti sune waɗanda harumat alaihim sadaqa duk wanda baya cin sadaka duk wanda aka ce haramun ne ya ci sadaka shine ahlul baiti to suwaye wanda ba su cin sadaka aka ce su ne banu hashim da banu Abdul abdulmuttalib ko banu hashim da waɗanda suke sama da su a cikin nasaba din har zuwa galib wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai haka Ibn taymiya ya faɗa a cikin minhajin sunna ra'ayi na biyu suka ce ahlus sunna a wannan ahlul baiti suno zurri'ar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya da kuma matansa gaba daya wannan shine ra'ayi na biyu zurri'ar annabi zurra'arsa jininsa da kuma matansa duka waɗannan su ne iyalan gidan annabi ka riƙe wannan a hausa don ka gane ra'ayi na uku suka ce iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne dukkan al'umma annabi duk mai son annabi iyalin annabi ne muga ta tsiya ko ba ka bane ba akwai ra'ayin da ya ce duk wanda yake son annabi iyalin annabi ne masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama to amma a bisa ra'ayi da muke tafiya kuma hanya da muke tafiya a kai kullum mun ga mutane magana muna gaya musu abin da ya fi kowanne inganci alƙaunus sahihul muhtaru inda ulama zance ingantacce zaɓaɓɓe a wajen malamai abin da ake nufi da ahalu baitun nabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda ba sa cin sadaka an haramta musu cin sadaka kuma waɗannan mutanen su ne matan annabi da zuri'ar annabi gaba ɗaya waɗannan su ne iyalan gidan annabi sannan kuma da dukkan wani musulmi da yake ya fito daga tsatsan abdulmuttalib su ne banu hashim ibnu abdi manaf waɗannan a dunkule su ne ake nufi da ahlul haka Ibn taymiya faɗa Allah masa rahama a cikin ainihin wato minhajus sunna akwai maganganu da yawa waɗanda ba wannan batu yake lokacin ba shi da yawa ba za mu iya miƙe kafa mu faɗa abin da za mu faɗa ba Um, manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi bayanai wanda za su nuna mana ƙarar cewa matansa suna cikin iyalansa babban abin da ya fi damun mu a zo a ce wai matan annabi ba sa cikin iyalinsa saboda ana da wata manufa da ake so a yada shine abin da dan uwa ya ta kokarin ya dora mu a kai. to kam lallai zance mafi inganci tabbatacciyar magana tatacciya ingantacciya a gurin malamai shine matan annabi suna cikin iyalinsa akan makallawo da Allah ya iyali kuna lafiya ko ya iyalinka yanzu da na ce ya iyalinka me ka fara ji me nake nufi matata a fitarar hausa ma a hausance in dai mutum ba mukabara yake so da shaidanci ba ga iyayen nan ga dattawa dan Allah duk wanda aka tambaye shi yaya iyalinsa me zai fara tunani matar shi amma daidai ne yau a Kano a garin nan a zo a rena mana hankali a ce wai mata annabi ba iyalin shi bane fi sabilillahi ana tambayan ka a fitarar ka ma ka sani ya iyalin ka ana nufin matan ka ne kuma shine abin da Qur'ani ya faɗa kamar yadda dan uwa ya kawo mana ayoyi ba sai na faɗa ba Allah ya yi bayani wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula salata wa zakata وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا duka wannan ayan suna magana ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dan uwa yayi bayani Allah masa rahama Allah ya ji kansa kuma ba dan ya mutu ba kai hakuri karkace na kai ga lahira abu na biyu shine ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisai bayan ita aya din da suke nuna mana cewa iyalinsa lalle suna cikin wato matansa ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah yake cewa inna sadaqata la tahillu li ali muhammadin ko li muhammadin wala li ali muhammadin a wata riwaya din kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama ibn abi shaiba ya ruwaito a cikin musannaf dinsa da isnadi wanda ke sahihi daga ibnu abi mulaika cewa khalid ibn sa'id ya aika wa nana Aisha saniya wata rana na sadaka ku kula da wannan hadisin do Allah nana Aisha ne aka kai mata sadakar bujimi ko sadakar karsana ko saniya a matsayin sadaka ba kyauta ba da aka kai mata sai ta dawo da sadakar ta ce ba ta so sai ta ce inna ala muhammadin sallallahu alaihi sallama ko inna ala muhammadin sallallahu alaihi sallama mu iyalan manzon Allah sallallahu alaihi sallama la tahillu lana sadaqa sadaka ba ta halatta gare mu ba yanzu ai kaga karara ne cewa matansa suna cikin iyalansa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa fa lallai ilalla innama dakhala al-azwaj fil ali matan mutum ko matan annabi sun shiga cikin iyalansa khususan yace azwajun nabiyyi sallallahu alaihi sallama tashbihan lidhalika bin nasabi musamman ma matan annabi sallallahu alaihi sallama suna cikin iyalinsa ana kamanta wannan ma da dangantaka yayi ta bayani yace haduwar matan annabi da manzon Allah abu ne da ba wanda ya isa ya kore shi kowa ya sani annabi ya auri Aisha kowa ya sani manzo Allah ya auri Hafsa ya auri Zainab ya auri Ruqayya ya ya ya ya ya ya ya auri Zainab binti Jahsh ya auri Zainab binti Khuzaima ya auri Ummu Salama duka waɗannan matan shi ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to ba wanda ya isa ya kore wannan cewa ba matansa bane kuma abu na biyu haramun ne ga duk wani ɗan adam ya auri matar annabi ko yana raye ko bayan baya ko bayan baya raye saboda wannan yana nuna cewa wani jini ne ko wani jiki ne nasa shi yasa aka ce kar ma wani wato ainihin wato ya aure su wala tankihu azwajahu min ba'di abada kada ku auri matan shi bayan shi har abada sannan matan manzon Allah ne a duniya da lahira kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa ya ce matansa ne a duniya matansa ne a lahira so dangantakarsa dangantakarsa da su dangantakarsu da shi kamar dangantaka ne na jini inji Imam Ibn al-Qayyim qa'imun maqaman nasabi wa qad nassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala ala salati alaihinna kuma annabi ya nassanta yace su ma ayi ga lafuza da suke nuna mana mata annabi suna shiga cikin iyalansa annabi ya ce Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin quta ya Allah ka sanya arzikin iyalan Muhammad ya zama qut dan abinci da za a ci a nan gurin kaga iyalansa abincin da za su ci kenan su waye ake dafa abinci a gida mata ne suke dafa abinci suke ci manzo Allah ya sake cewa Allahumma hadha an Muhammadin wa ali Muhammadin lokacin da yazo zai yi layya yazo yanka dabba sai ce ya Allah nayi wannan da niyyar Allah ya bani lada da kuma iyalan Muhammad kenan kaga yana nufin Allah ba shi lada da shi da matansa da iyalansa gaba daya yanzu mudan mutum ya zo yanka layya ai kowa ya sani da mata ma ake ni mika wa mai mika wannan nama sannan na Aisha ta faɗa a cikin hadisi cewa ma shabi'a alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min khubzi burrin ba a taɓa samun wata rana da alu rasulillah alu shine ya dame mu iyalan annabi suka ƙoshi da gurasa ta ainihin wato alkama ba ba su taɓa cin gurasa suka ƙoshi ba saboda tsabar zama ta na talauci da suke yi da rashi annabi ya faɗa idan mutum ya zo yin salati zai ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli Muhammad ya Allah ka yi wa annabi salati da kuma iyalan annabi Muhammad duk waɗannan alfaz ne na bawiya wanda suka zo a cikin hadisai da suke nuna mana cewa iyalan annabi matan suna cikin iyalansa a dunkule aqidar ahlus sunna dangane da ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta sha bamban da sauran aqidu aqida ahlus sunna wal jama'a akan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasatun ne bainal ifrat wat tafrit tsakatsaki ne ba wuce gona da iri babu sakadi babu sakaci babu guluwi ba wuce gona da iri babu zurfafawa ahlus sunna suna son iyalan gidan annabi gaba daya duk wanda ya faɗi wata magana ba wannan ba ƙarya yayi sharri yayi makirci yayi ahlus sunna suna son iyalan annabi gabaki ɗayan su ta yatawallawnahum kuma suna ƙaunar su ba sa yin jafa'i wa ko ɗaya daga cikinsu. sannan kuma ba sa wuce gona da iri wajen nuna ƙaunarsu ga wani ba sa cewa aliyu Allah ne ba sa cewa aliyu yana da matsayin annabi ba sa faɗa kamar yadda kuma suna son sahabbai gaba ɗaya ahlu sunna suna son sahabbai baki ɗaya sannan suna haɗawa wato tsakanin bainal mahabbati mahabbati sahaba wal qaraba su so su a matsayin sahabban annabi su so su a matsayin dangin annabi su so aliyu a matsayin sahabi ahlu sunna kuma su so aliyu soyayya ta musamman a matsayinsa na me na dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan har yanzu ahlu sunna wal jama'a sun yadda cewa matan annabi suna cikin iyalansu iyalansa shi yasa suke ƙaunansu ga baki daya ahlu sunna suna yaban matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sauke matan manzan Allah a matsayin da Allah ya ajiye su da adalci bil adli wal insafi la bil hawa wat ta'assufi bayan wannan suna yadda da dukkan falala ga wanda Allah ya bashi wannan falala ɗin wanda ya samu sharaful imani da kuma sharafun nasabi ya samu ɗaukaka sharafa ta imani da kuma sharafa ɗaukaka ta dangantaka da jinin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo a cikin sahabbai cikin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yana cin ƙwarbiyu a so shi a matsayin sahabi kuma a so shi a girmama shi a matsayinsa na ainihin wato dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda bai zama sahabi ba a cikin alul baiti dan akwai wanda ba sahabbai ba ahlus sunna suna son su yuhibbunahum li imanihim wa taqawahum suna son saboda sun yi imani da Allah kuma suna da taqawa sannan kuma suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma su ahlus sunna suna tafiya akan cewa sharafun nasabi tabi'un li sharafil imani wato ɗaukaka da sharafa ta dangantaka tana biyo bayan sharafa da ɗaukaka ne ta imani kasancewansa ɗan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa da darajarsa bata kai kasancewansa yayi imani da annabi ba dan idan ya zamanto dan uwan manzon Allah ne kuma bai yi imani da manzon Allah ba kaga ya zama ba amfani ga Abu Lahab ba dan ba baffan annabi bane babban annabi ne amma Qur'ani me yace da shi tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba ko ba ka bane ba amma baffan annabi ne ko ba ka bane su kan ina ce ta su ne tsatsan su ta dalilin su annabi din yazo duniya sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan a aqida ahlus sunna ko da alul baiti ne dangin annabi ne in bai imani ba to wannan rashin imanin bai bashi falala ta a girmama shi a yana da wani matsayi na musamman ba bayan wannan ya ku yan uwana ku sani Allah ya faɗa dama inna akramakum indallahi atqakum ba za a manta da wannan ayar ba wanda ya fi kowa matsayi a cikin ku shine wanda ya fi ku tsoron Allah sallallahu wanda ya fi ku tsoron Allah kuma ya fi ku sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya zo manzo Allah yana faɗa a riwayar Abu Huraira kuma riwaya ce Imam Muslim ya fadda ita cewa wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa ya mai da shi baya to dangantakarsa ba za ta iya tura shi gaba ba aikin ka na imani shine zai baka matsayi sannan kuma sai dangantaka ta biyo bayan imani abun mamaki kwarai kwarai da gaske akwai waɗanda suke wuce gona da iri dangane da ahlul baiti kenan wannan yana nuna mana fasil wani demarcation ne tsakanin ahlus sunna da ar-rafida ash-shi'a ahlul bid'ah wal ahwa dangane da ahlul bait su yan shi'a ko ar-rafida suna wuce gona da iri dangane da ainihin soyayya su ga ahlul bait kuma su zagi duk wanda bai goyi bayan su akan wannan ra'ayi nasu ba mu koma cikin littafin usulul kafi na kulaini wanda ya kawo babubbuka musamman da ke nuna ainihin wato guluwi da wuce gona da iri dangane da ahlul baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko musamman cikin imamansu limamansu na shi'a wanda suke danganta su da ahlul baiti yayi babu yake cewa annal a'immata alaihi musallam khulafa'ullahi azza wa jalla fi ardihi wai limamansu na shi'a sune halifofin Allah gaba ɗaya a bayan ƙasa sannan kuma sune ƙofofin Allah dole sai ta kofar su za a iya zuwa a riske ubangiji tabaraka wa ta'ala in ji kulaini a cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da uku bayan wannan yake cewa ai akwai yayi babu yake cewa babun annal a'immata alaihi musallam humul alamatu allati zakara Allahu azza wa jalla fi kitabihi Allah yayi bayani akan alamomi duk wata alama da ubangiji ya yi bayani a cikin alqur'ani to dulli maman shi'a ne gaba ɗaya. sannan suke cewa wai al'a'imma ya yayi babi yace al'a'immatu nurullahi azza wa jalla limaman shi'a su ne hasken Allah ga baki ɗaya sannan suka ce ya faɗa a cikin littafin nasa ya ce al'ayatun lati zakara Allahu azza wa jalla fi kitabihi duk ayoyi mu'ujizoji da Allah ya bayani a cikin alkur'ani to wannan duk imamai ne na shi'a sannan kuma suka ce ya ce ya yi babi babun babin da ke cewa annal a'immata lallai su limamai na shi'a dukkan littattafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar jami'al kutubin lati nazalat min indillahi azza wa jalla annahum ha ala ikhtilafi alsinatiha duk wani littafi da Allah ya saukar sufi Ibrahim wa Musa at-Taura linjila zabura da sauransu wanda aka gaya mana da wanda ba a gaya mana ba a imma dinnan limaman su na shi'a duk sun san su sannan kuma suka ce ba wanda ya hada ƙur'ani ya san ƙur'ani in ba a imma ba duk duniya ba wanda ya haddace ƙur'ani duk duniya ba wanda ya san ƙur'ani in ba limaman shi'a ba annahu lam yajma'il qur'ana kullahu illa al-a'immatu alaihim assalam wa annahu ya'lamuna ilmahu kullahu mujalladi na ɗaya shafi na 228 sannan suka ce babun annal yace babun annal a'immata kulaini kenan ya'lamuna jami'al ulumi allati kharajat ila al-mala'ikati wal anbiya'i war rusuli alaihim assalam duk ilimin da Allah ya saukar ya turo wa annabawa da manzannin Allah ga baki ɗaya da mala'iku duk limamansu a imman sun san su yace kai babun annal a'immata alaihi salam ya alamuna mata ya mutuna wa annahum ya mutuna la ya mutuna illa bi ikhtiyarin minhum limamansu na shi'a wai cewa sun san yaushe za su mutu kuma ba za su mutu ba sai da yardar Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan su ne kaɗan daga cikin misalai da malamai suke kawa cewa ahlul shi'ati war rafd suna yin guluwi da wuce gona da iri dangane da ainihin wato ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to gabar magana kuma ita tafi zaki amma ya tsere ni insha Allah muna fata Allah ya samu sake dawa yanzu za mu gabar magana ta biyu za mu yi magana ne akan abin da ya shafi alakar sahabbai da ahlul baiti auratayya da suna ma ku ji a cikin ahlul baiti yan masu suna abubakar sai kun ji sai kun gaji da ji da masu suna umar sai kun gaji da ji da irin aurace da ke tsakanin su amma in ya bani lokaci assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ban ji ana sai gari ya waye ba ko kun gaji a tashi to wannan ah, zagaye na farko kenan wanda idan muka lura za mu ji a eh, sheikh malam lawan ya karfafa akan batun fito da wani bangare da da yawa daga cikin mutane ko ce wasu tawaga ta mutane suka bari a cikin ahalu baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ga shi dakta shi kuma ya ɗauko mana matsalar daga asali masu waye ahalu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan muka gane cewa idan aka ce ahalin baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin banu al-abbas ko alu abbas da alu ali da alu aqil da alu ja'far da alu al-harith ibn abd al-muttalib wanda wayannan sune banu hashim shi kuma hashimu kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne na sama wanda shi ya haifi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Abdul Muttalib wanda shi ne wanda ya haifi mahaifin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana da 'ya'ya abdulmuttalib da Asad da Saifi da Abu Saifi da Nadla da Ashifa bintu Hashim da Khalidatu bintu Hashim da Zaifatu bintu Hashim da Ruqayyatu bintu Hashim da Hayyatu bintu Hashim wanda wayannan gabaki ɗayan su suka haɗu suka ba da Alu Ali da alu abbas da alu ja'far da alu al-harith ibn abd al-muttalib wanda a magana mafi inganci su ma alu ibn al-muttalib alu al-muttalib su ma suna cikin ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma suna ciki to lokacin da ake magana ahlul baiti ba wai an manta da sayyidina aliyu da sayyidatina fatima da al-hasan da al-husayn bane su kan babun su yana nan zai zo mai zaman kansa wanda za a faɗi matsayinsu da darajarsu a cikin ahalul baiti Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya to wannan kusan shine gaba ƙarshe a zagayenmu na farko za mu tafi zagaye na biyu amma kafin nan bari mu sake kiran malam sha'aibu mu ƙara masa minti biyu ko dai minti uku a minti biyar ga a sheikh alkasim abu abdurrahman alhawariyun shi ma na ga ya iso tun ɗazu ya ɗaya daga cikin da suka kai goro suka kai mari wajen shirya wannan lacca ga alhaji malam kun sa a cikin malamai akwai alhazai usman na goda shi ma shi nan muna tare da shi ga sheikh sunusi abubakar ramadan ga sheikh malam jamilu gwale jama'a da yawa ba san malam jamilu gwale ba ya kamata malam jamilu gwale ya tashi a ganshi Eh, za mu so malam jamil da gwale ta shi a shi wala wannan yana ɗaya daga cikin malamai yan gwagwarmaya eh, kuma yana cikin malamai manya yan gwagwarmaya wanda tun yawwa kuma an ce dama labarin wuta a tambayi tsire eh, fashin bakin kuma insha Allah shi in yazo zai magana ko a nan ko a wani taron zai muku bayani insha Allah malam shaibu zai sake bude mana zagaye na biyu da wasu baituka takaitattu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi sallama kar a manta sunansa malam shu'aibu ɗahiru ɗorayi sdd kenan to sai a taimaka min da amshi amshin shine musulmai ku zo mu rike sunna musulmai ku zo mu riƙe sunna da sunanka Allah zan fara ya wanda ya yi wuta ya yi aljanna. Gwani masanin komai Allah wanda ya yi mutum kuma ya yi jinna. ta'ala abin bautawa ta kai na riƙa ka zaman junna. Ka kare sharrin zamani ka tsame mu daga cikin fitina. Idan ban da kai waye Allah za ya karya mulkin fir'auna. Ka tserar da sayyidina Musa da ɗan uwansa annabi Haruna. Ka bai wa ƙasa ikon haɗiye mai dukiyar nan ƙaruna. Kai wani ɗanta mutum bidi'a, kai wani ɗanta mutum sunna. akai wani mai sanya koyi da annabu wani kwashe hunna akai wani mai sanya koyi da annabu wani kwashe hunna idan aka ce masa ga sunna ta annabi san baya murna ta'ala ka samu cikin bayinka wanda suke kishin sunna ani da ka ce na bi shehunna ƙwara ka ce na bi manzona dan karkace min balle da biba ni zana baka dalilai na annabi san baya ƙarya kowane shehu kwaya ɗana wa zai kwacen ɗawisu ya bani jaɓa wai kuma na murna aƙidojin ahalin sunna gaba ɗaya ba wata mummuna. Idan aka ce ahalin sunna da aka taka jisa abokina. Mutane ne mabiya manzo a komai su ahalin sunna. gama ko ibada ce za su yi sai yadda annabi ya nuna ba a mafarki su mai da shi kamar nassi sai sun auna da ayoyin alƙur'ani ko kwa da mizanin sunna a komai suna caka tsantsan don kar su je su shige gona mai bin suna san ba zai wani taɓe ba to bismillah zan bayanin san manzo so na hakika ba kamar san ba kada a damun insha Allah zai sake dawowa to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala kada a manta har yanzu muna tare da ɗan uwa a sheikh malam lawan abubakar shu'aibu abu abdullahi